Ya kamata ka amsa in wake sarkin waka mu gai da babbar giwa da zirin sarkin waka. A tafawa babbar giwa ya Allah ka kara babbar giwa da zirin sarkin waka. ne na ka babbar giwa da zirin sarkin waka. Mai gidan mu babbar giwa da zirin sarkin waka. Allah ya kadarin kadarin sanin wawo kadirin sarkin Allah gidan aljannar da kai rabo ka ba wa sarkin waka ka sa mu a can ya mu ba wa sarkin waka gani ga sarki a gidan aljanna in ga sarkin waka sanin wawo kadirin sarkin waka baba ga alala kuma ga tofe nan gudu gurin akwai matafayin kaga ga naman kaji ga da san a ciki wani bayis yanda ka san turawa a gidan nazirin sarkin allah ne na sanuwa jin sarkin waka rabbana kajiya ya ubana shine nazirin sarkin waka rabbana kajiya ya banina shine nazirin sarkin waka rabbana rabbana kaji ban baiwar baiti ko ina ya zama na yi shi ko da na sako lauma mai karfi da ga sabar budoshi Allah da ki abincin da in na ci shi zan gasa tashi a gidan nazirin sarkin ne lailatul sa.